Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake cewa a sabon wannan bidiyon. Ya wannan bidiyon zan ku bayani akan yadda za ka yi idan bak ɗin wayarka ya lalace ko kuma yanzu a ce bak ne baya tabuwa ko kuma wannan mm, kai bak ɗin na kumfashi ne ko kuma bak din ne ko kuma minimizing ne baya yi yadda za ka yi amfani da wannan application ɗin mai suna yana wannan application din mai suna assistant touch gashi nan assistant touch wannan zai baka umarnin shiga waje-waje ne domin shi zai fito maka da zai fita maka da su ne wa'innan abubuwan guda uku wannan na ƙasa ga su nan wa'innan abubuwan ga su nan wa'annan zai fito maka da su ne daidai duk inda suke zai fito maka da su ne duk wani afirka da ka shiga babu wanda zai ture shi babu wanda kuma zai hana shi umarnin ya shiga domin ya nuna maka wannan abin nan zaka iya shiga kuma ta cikinsa zaka iya yin bak a cikin wannan afirka din yau dan wannan shine wannan shine idan muka danna mana alamar subscribe bare dan uwa ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yawwa dan uwa da Allah kai mana comment a wannan bidiyon domin ka ga mana yanda kake jin daɗin aikin domin muna buƙatar shawarwarin ku da jama'a gaba ɗaya na wayanda suke bibiya wannan channel din ko muna godiya da bibiya wannan channel din da kuke yi yawwa bari mu shiga cikin application din yawwa kamar yanzu ga application din yau sai in shige shi kamar haka ga yana assistant touch kawai ka je play store ga wannan app ne yanzu ka riga ka ga sunan shi ga sunan shi assistant torch gashi nan yau to gashi da fari ya shigo da fari ya nuna a inda ya fara kai ma in bashi permission yau gashi nan na bashi permission kamar haka yau sai in yo back yau inda na yo back kamar haka yau ya nuna mini shi ma yana nuna mini tsare-tsaren cikinsa yau to bari in danna wannan noise din gashi nan yau kamar kamar yadda ya gani haka gashi nan na taba wanda zai ba mu wani yau kamar haka ka gani gashi nan home gashi nan block lock ga nan favority bari in shiga wannan setting din domin zan iya dauko abubuwa da yawa a cikinta zan iya dauko abubuwa da yawa in saka su a wannan wannan dan wannan zagayen da yake gani zan iya dauko abubuwa da yawa in dora su a ciki yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu sai kuma mun haɗa bidiyo na gaba akan duk wani application ɗin inda zamu nuna muku sauran amfanin nukan wannan application ɗin yau ɗan uwa mun gode kallon wannan bidiyon sai mun haɗa a bidiyo